wasu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man yatada bi hadihi tamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am bismillahir rahmanir rahim wa qala aidan wato shaykhul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama ya ce kuma lafzu tajsim lafazin tajsimi huwa ka lafzu ta'lif shi kamar lafazi ne na ta'lif ma'ana tajsim ne kamar ta'lif wato haduwan abu an gane ko haduwan abu na ce jism ana nufin ta'alif haduwa da kuma tarkibi hauhawa da kuma sasantawa ya zama akwai bangare bangare wata juzi'a da kuma juzi'i-juzi'i. min ma'ana hu ma huwa muttafaqun ala nafsihi bainal muslimin daga cikin ma'anan tajsim akwai wanda aka yi ittifaki akan kore shi tsakanin musulmi malaman musulunci sun yi ittifaki akan kore shi na'am wa minhu ma huwa muttafaqun ala nafsihi bainal ulama'il muslimin daga cikin za akwai abin da aka yi ittifaki akan kore shi tsakanin malaman musulmi gaba daya min jami'i tawaif daga dukkan bangarori sun yi ittifaki akan a kore shi ga Allah subhanahu wata'ala illa ma yuka an gulati mujassima sai dai abin da aka yi kato daga gulat na ainihin mujassima masu cewa Allah min annahum yumassilunahu bil al makhluq cewa lallai su <clears throat> suna misalta Allah da jiki na halitta cewa Allah yana da jiki irin na halitta an gane wannan amma da sun ce jiki abinda suke nufi da jiki suna nufin Allah yana da fuska irin nashi yana da hannu irin nashi yana da kafa irin nashi ba irin na halitta ba sai ya zamanto sun tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar wa kanshi kuma sun kore abin da ya kore wa kanshi kuma sun yi shiru akan abin da Allah ya shiru a kanshi abin da Allah bai ce komai a kanshi ba su yi shiru abinda Allah ya tabbatar ma kanshi tabbatar an gane ku to kaga wannan in dai wannan suke nufi da da jisu to kaga wannan sai mu ce in dai abinda kuke nufi kenan da shi in kun ce Allah yana da jiki kuna nufin Allah yana da fuska Allah yana da hannu Allah yana da kafa irin nashi wannan shine jiki a wajen ku in dai shine to su ahlus sunna ba sa cewa Allah yana da jism sai su ce Allah yana da siffofi na kamala Allah yana da siffofin shi na kamala an gano wannan amma kuna nufin wato tarkibi ne ku ce Allah yana hauhawa akan abubuwa ko kuma Allah yana da wato tab'id wato sashi da sashi Allah yana da part part part haka an gano wannan ku to wannan malaman musulunci sun yi ittifaki kan kore shi an gane ku sai dai abinda aka yi kaito daga gulat na mujassima masu fitowa baro-baro su ce Allah yana da jiki irin na halitta ba babbaci na'am wa ammal ma'anin khas allazi nufat amma ma'ana ke bantacce wanda masu kore siffofin Allah suke nufi wani musbita da masu tabbatarwa huwa jismun wato masu tabbatarwa masu cewa Allah jiki ne laka a Allah jiki ne ba kamar sauran jiki ba fa haza mawrudun niza wa haza mawrudun niza mawrudun niza wannan shine magangara na jayayya tsakanin musulmi shin ana iya cewa Allah jismun ne lakal ajzam ko ba a cewa wannan magangara ne na jayayya tsakanin jagororin musulunci da wasu su wa huwa allazi yatanaqadu sa'ir tawaif min nufati shine wanda sauran ƙungiyoyi suke karo da juna daga cikin masu kore siffofin Allah domin tabbatar da abin da yake lizimtan shi kamar yadda masu tabbatar da siffa suke tanakudi ma nafi lawazimi tare da kore ainihin lawazin din wannan abin walihara kana allazi alaihi a'immatul islam shi yasa da jagororin musulunci suke kansa an innahum la yatlikuna al-alfaz al-mubtadi'a lallai su ba sa amfani da wa'annan lafuzza al-mubtada'a lafuzza wanda aka kirkiro su irin su jismu din nan al-mutanazaa fiha al-mutanaza wanda aka yi jayayya a cikin ta la nafiyan wala isbatan ahlus sunna ba sa korewa ba sa tabbatarwa ka ce Allah yana da jism ka tambayi malamin salafiya shin Allah yana da jismu wato ba sa cewa a eh, ba sa cewa a'a sai bayan sun nemi tafsiri mai kake nufi da jisu yi mana bayani sai sun nemi fassara sun nemi tafsiri ويثبت ما أثبته الكتاب suna. sai ya tabbatar da abin da kitabu wa sunna ya tabbatar ma'ani na ma'anoni wa fi ma na alkitabu kuma ya kore abin da kitabu wa sunna ya kore na ma'anoni a gare in ya zo ya ce abinda nake nufi da jism Allah subhanahu wata'ala yana da ciki irin na halitta yana da baki irin na halitta yana da kunne sai muke to wannan gaskiya ba mu taɓa ganin hadisin da ya tabbatar ma Allah da ciki ko kunne ko baki ko kai ko abin da ya kama da wannan ba irin wannan in shi kuke nufi da jism to ba ruwa da wannan magana in kuna dafa cewa in an ce Allah na da jism to a tabbatar mu Allah da fuska irin nashi wanda ba irin na halitta ba hannu irin nashi ba irin na halitta ba kafa irin nashi ba irin na halitta ba sai mu ce wannan an samu hadisai ingantattu sun tabbatar da wa'annan amma ba ba fa irin na halitta ba amma kiran wannan abin da suna jismun bai daga cikin istilahi bai daga cikin istilahi na malaman sunna na'am نشأة الممثلة نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يوسف بن حسين رحمه الله يوسف ibn Hussein Allah ya masa rahama ya ce a cikin duniya akwai dagawa guda biyu da akwai dagawa na dukiya Allah ya ba mu na ilimi kai Allah ya ba mu cin ilimi ya wuce gona da iri ya ringa yin girman kai da wannan ilimi din da kuma dagawa na dukiya Allah ya ba shi dukiya ya ringa girman kai ga sauran mutane yana wulakanta su wallazi yunjika min tughyan al-ilm al-ibada abinda zai cece ka daga dagawa na ilimi shine ibada idan mutum yana bauta ma Allah yanda ya dace to wannan zai cece shi daga dagawa na ilimi wallazi yunjika min tughyan al-mali abinda zai cece ka daga dagawa na dukiya shine gudun duniya wa qala aidan kuma ya faɗa kuma bil adabi tafhamu al-ilm da ainihin ladabi ne wato kake fahimtar ilimi in mutum na so ya fahimci ilimi da kyau to ya to mai ladabi ga ainihin ilimin ya zama mai ladabi ga malaminsa kuma mai karantar da ilimin wa bil ilmi yasihu laka al amal kuma da ilimi ne aiki yake inganta a gare ka ko duk wani aiki kafin ya to ingantacce sai ya to ka fahimci wannan aiki yanda yake wa bil amal tanalu hikma wato da aiki ne kake samun hikima wa bil hikma tafhamu zuhud kuma da hikima ne kake fahimtar gudun duniya wa tuwaffaqu la kuma a datar da kai zuwa ga gudun duniya din wa bi zuhudi tatruk duniya kuma da ainihin zuhudu ne kake yin watsi da duniya ya zama to mutum yana gudun haramu, yana gudun duk abin da zai zuba mai da mutunci an gane wannan ko amma idan mutum ba shi da gudun duniya za ga yana fadawa cikin haramun dan yayi arziki wanda wannan shine tunanin mafi yawa daga cikin 'yan Najeriya an gane shine abin da ya kawo fashi shine abin da ya kawo kaga malami yayi dumu-dumu cikin harkar siyasa yana ganin in yayi haka zai samu wadata shi ma a ringa jin maganar shi to daga nan wajen wajen kokarin za ga wani ya shiga siyasa da kyakkyawan manufa bari malami ne da'i sai ce in ya shiga siyasa zai zamanto yana faɗa kuma a saurare shi to a wajen kokarin cewa bari shiga siyasa dan yi da'awa sai kuma ga siyasan ta bai da'awa sai ga siyasar ta canza mai ɗabi'un shi siyasar ta canza mai aƙidun shi sai ya tashi daga mai da'awa ya koma ɗan siyasa ina ba san gano wannan kaga duk wannan gaba ɗaya yana daga cikin ƙarancin zuhudu idan ka ga mutum misalin gashi nan yana neman dukiya me yasa yake neman dukiya ce mutane ba sa girma mutum sai da kuɗi yasa dole ne mutum ya nemi kuɗi to kuma abin da yake nufi dole mutum ya nemi kuɗi yana nufin ko ta hanyar haram ko ta hanyar halal shi dai yana so ya samu kuɗi in ya so daga baya ya yi istighfari an gane ku amma duk mutumin da ya riga ya fahimci duniya cewa duniya kaskantacciya ce duniya a banza ce to zai nemi dukiya ne gwargwadon yadda zai rayu ya samu ya bauta ma Allah an gano wannan ai in har ya samu dukiya sai dukiya ta zama to kaman abin hawa wanda zai hau ya tsallake zuwa aljanna shikenan na'am wa bi tarki dunya targabu fil akhirah kuma da barin duniya ne kake kake kwadayin lahira in mutum ya bar duniya to zai rika sha'awar lahira wa bi ragabati fil akhirah tanalu ridallahi kuma ta hanyar kwaɗayi ga lahira ne kake samun yardan Allah in kana so ka sami yardan Allah ya zama kullum kana kwaɗayin lahira kuma kullum kana kyaman duniya an gano wannan ko wa qala aidan kuma ya ce kuma mata aratta an tusharrafa bil ilm duk sanda kake so wato a ɗauka kaka da ilimi wato saba ilai kuma a ringa jingina ka zuwa ga ilimi a ringa ai wani malami ne wani ma'abocin ilimi ne wa takunu min ahlihi kuma ka zamanto daga cikin ma'abocin ilimi qabala an tu'ti al-ilma malahu lahu alayk kafin ilimi ya ba kafin ka ba ilimi abin da yake kansa abin da ke kanka anan hmm. kana so shi ilimi ya baka abin da ke tare da shi ba tare da kai ka ba da abin da ke tare da kai ba baka ba ilimi abin da ke tare da kai ba misali eh ta jaba an ka nuru sai ainihin hasken ilimi ya sha makance daga gare ka ilimi sai ka ga haskensa ka yi karatun amma ba haske ka yi karatun ba tasiri wa ke fi ka rasmu sai alamar ilimin ya wanzu a gare ka ga dai alama amma ba tasiri da kuma zahirinsa zalika ilmu alayka malaka irin wannan ilimi ya zama alaika ne ilimi ya zama akan ka ba wai ilimi wanda zai amfane ka ba wa zalika anna al-ilma yushiru ila istimali domin lalle ilimi yana yin ishara zuwa ga aiwatar da shi an gane ya duk mutumin da ya karatu karatu yana ma ishara ka yi aiki da shi fa idza lam sami da ilmi idan har baka aiwatar da ilimi a cikin martabansa ba rahalat barakatu sai albarkar ilimin ya tafi wa an abil qasim al-junaidi rahimahullah an karbo daga abil qasim al-junaid Allah ya masa rahama yana cewa wa sami'tu aba abdullahi Ar-Ruzabadi yaqul Ar-Ruzabadi naji Aba Abdullahi badi yana cewa al-ilmu al'amal. ilimi an dakatar da shi daga barin aiki an tsaye da ilimi wato ilimi an tsaye da shi akan aiki ne an gane duk ilimin da babu aiki ba ilimi ne. shi wal amalu mawqufun shi kuma aiki an tsayar da shi ne akan ikhlas wal lillahi yuri yurisul fahma anillah shi kuma ikhlasi ga Allah yana gadar da fahimtar Allah sosai in dai mutum yana da tsarkake niyya to zai fahimci Allah yadda ya kamata Allah shi taimake mu بسم الله الرحمن الرحيم هنا أحاديث أسوقها لكم حتى حتى wato akwai hadisai zan koro hadisan a gare ku wato har wato ku samu ku rubuta ko ku samu ku ɗauka an abi hurairah radiyallahu an an nabi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kanat banu isra'il su ya kasance banu isra'il annabawa ke shugabancinsu. kaga sun more ko hmm. shugabannin annabawa za su samu gayan adalci kuma za a yi mulkin yadda ya kamata eh na'am kullama halaka nabi hu nabi duk sanda wani annabi ya halaka sai wani annabi ya biyo baya wa innahu la nabiyya ba'adi. amma lalle yadda lamarin ya ce. babu annabi bayana saboda haka mu al'umma annabi bayan tafiyar manzo sallallahu alaihi wasallam babu wani annabin da zai zo ya shugabance mu wata takunu khulafa fatuksu fatuksu kuma da sannu za a samu khalifofi za su yawaita za a samu ainihin khalifofi masu mulki za su yawaita cikin al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam qalu fa ma ta'muruna kace to ya rasulullah me za ka umarce mu in an samu wa'annan khalifofi ala eh, fawa bi bai'atin awwal ku cika da mubaya'an na farko fal auwar sannan na farko abin da ke nufi idan an riga an yi wa shugaba mubaya'a sai aka samu wani shugaba wani kuma ya zo yana kiran mutane zuwa ga shugabancinsa yana kiran mutane zuwa ga a tube na farkon shi ya zama to shugaba to ku manta da shi an gane ku cika alkawari ga shugaban farko wala awwal eh shugaban farko wanda yake da sojoji a hannu yan sanda a hannu da sauran jami'an tsaro shi za ku yi masa mubaya'a sai ku kyala wannan wanda yake kiran ku zuwa ga yin tawayi kun fahimce na yi Yau shine abin da annabi ya gaya musu ku cika alkawarin wato shugaban farko sa'annan kuma wanda ya biyo sa. idan wannan shugaba ya rasu sai aka samu wani shugaba kuma an ƙara masa bai'a bayan wancan to shi ma sai ku yi masa mubaya'a in an samu wani ya zo yana kiran ku cewa wannan shugaba bai iya mulki ba wannan shugaba ya bar mutane cikin yunwa wannan shugaba kaza wannan shugaba kaza ya kamata mu yi tawaye ya kamata mu ɗauki makami kada ku saurare shi eh wa atuhum haqqan ku ba su haƙƙin su fa inna allaha sa'iluhum amma sar'ahum lalle Allah ta'ala zai tambaye su abin da ya ba su kiwo duk shugabannin gaba ɗaya in sun zalice ku ku ba su haƙƙin su in ku sun zalice ku kar ku fito ku yi zanga-zanga kar ku fito ku yi zage-zage akan mumbari a wato Allah ta'ala zai tambaye su abin da ya ba su kiwo in sun zalunce ku Allah zai fitar muku da haƙƙin ku kaifa inna Allah sa'iluhum amma star'ahum yaya yaya kasancewan Allah zai tambaye su abin da ya ba su kiwo ma qala hasibuhum wato bai ce ku ringa yi musu hisabi ba an gani bai ce ku sa ma shugabanni ido ku ringa adawa kuna fitowa gidan rediyo kuna faɗin a gari kaza wato shugabanni sun gaza shugaban ƙasa ya gaza ya kasa yawan talakawa abin da suke so a gari kaza yunwa na so ya kashe talakawa a gari kaza ana ta yin kaza kawai shugaban nan kawai abin da ya ba alkhairi muna ba shi shawara ya sauka don bai cancanci shugabanci ba an gano wannan wannan shine kaman kuna yi masa hisabi kenan kuna faɗin kurakuransa inda ya gaza da inda ya daidai an gano wannan ko manzan Allah bai ce muku wato ku ringa yi musu hisabi ba la bai ce musu suru alaihim ba bai ce ku yi musu saura ba a zo a yi musu tawaye a yi revolution manzo Allah bai ce haka ba na'am shugaba wani yana zalunta ku ya baku da yunwa tattalin arziki sai lalacewa yake yi ku yi musu saura a fito a ɗauki makami a yi kare jini biri jini da shugabanni bai ce haka ba na'am afridu bai ce ukhruju ku fito a yi zanga zanga bai ce ba ku zo haka ku riƙe haƙƙin ku an gare kun ga Sudan an wata ɗaya yanzu ana ta komawa yanzu talakawa sun fito kwansu da farkwata dole ne sai shugaba albashir ya sauka an fahimci wannan ai to irin wannan da a ce suna karanta irin nan hadisai da a ce shugabanni suna mu'amala da malaman salafiya to malaman salafiya za su wayar da kan al'umma su nuna musu abin da yake addini da abin da ba addini ba to amma yanzu wasu malamai ne miyagu wanda suke da mummunan fahimta za su gaya musu cewa yana daga cikin addini yana daga cikin hanyar shahada a yi fito na fito da shugabanni idan ka mutu za ka shiga aljanna sai a janyo duk ayoyin nan na shahada a nuna maka to mutumin da ba karatu ya yi ba ya ga ga malamin addini ya sha rawani ya sha gemu yana ainihin caza al'umma sai ga ya zo ya ba da ran shi ya ba da jikin shi an harbe domin wai ci gaban ƙasa irin wayannan shugabanni in ba wai an yi kare jini biri jini da su ba ba zai taba yiwa a gano kansu ba an gano wannan ko to irin wannan kaga yana daga cikin sharrin malaman bid'a malaman bid'a su ne suke kawo tashin hankali a ƙasa suke kawo rashin zaman lafiya a ƙasa za su nuna muku cewa an baku da yunwa za su nuna muku babu zaman lafiya a ƙasa to a lokacin da kuka zo kuka yi zanga-zanga kuka yi tawaye a lokacin za ku gane cewa ba zaman lafiya an gane idan lokacin kafin ku yi zanga-zanga wato kana dan samun albashinka Yi wata za ka dan samu albashinka wato kaga albashin baya isan ka ko albashin baya isan ka baka iya biyan bukata sai dai kai ta cin bashi amma dai kana biyan bukatu daidai gwargwado amma dai kana rayuwa daidai gwargwado to sai a zuwa nuna maka cewa zalunci bai yi wa na shugabanni kada mu zauna tun da shugabanni sun yi ƙara mana albashi a zo a yi zanga-zanga a yi tawaye a lokacin da aka zo aka yi zanga-zanga to ana cikin wannan yaƙi babu zaman lafiya to sai ka ga albashin na makarasa to an fasa bankuna bankuna gaba ɗaya an fasa su an ƙona su sannan kai ɗan kasuwa da kake cewa wato ba ka samun kuɗin da kake samu da a cire wannan shugaba domin a kawo shugaba wanda zai baka dama to sai ga wajen cire wannan shugaba shugaban bai ciri ba amma kai din nan kasuwancin kama gaba ɗaya ya lalace ana ta ruwan bama bamai za ka iya zuwa kasuwa kai kasuwanci yana jan hankalin mutane an gane idan ana idan ana ta ruwan bama bamai ah, wato kana ganin wannan za ka samu daman yin kasuwanci ma Don wannan abin da kake samu kaɗan za ka same shi to zai zamanto kana kwana da yunwa ne kullum kuma zai zamanto kullum kana cikin tsoro ila an jima za a sako bom ka mutu ko kaza ko kaza ko kaza da kana tunanin gaskiya ana ta kidnapping din mutane to kila a cikin wata uku a kidnapping mutane kaza to yanzu na fara yakin a kullum sai an kashe mutane dubu biyar kuma maganar kasuwanci babu maganar zuwa makaranta ka yi karatu babu maganar sadar da zumunci babu maganar zaman lafiya babu shin da wancan shugaba da yake mulki din mulkin babu daɗi da kuma halin da ka shiga kanta cikin ka yanzu in an ce ka zaɓa wanne ne ka fi so Eh? tabbas shugaban na fa'a zalimi ne kuma mulkin shi akwai ɗan matsaloli amma sai ka ce a cire shi shi kuma shugaban sai ya jajirce ce wallahi ba zai saukar sai dai a yi bala'i to wajen yin bala'in albashinka ya dakata gaba ɗaya wajen yin bala'in kasuwancinka ya dakata wajen yin bala'in ainihin karatunka ya dakata ana nan ana taɓa wuta ba maganar zuwa masallaci a karanta sharhu sunna maganar sanin aƙida yanzu sai an gama yaƙi da shugaba in shugaban nan za a yi yaƙi shekara talatin to za a yi shekara talatin cikin jahilci ina ba gane ko kuna ganin wannan karatu zai yi ana taɓarin bom a yan shara kawai sun hana mu karatu ina kuma ana ruwan ba mai. yan ƙananan yara da yan wukake kawai da ɗan wani bindiga harbi ruga an sanar da malam malam kada ka zo ga 'yan shara suna suna kusa da masallaci ba ɗalibin da ya zo malam bai zo ba ɗalibai ba su zo ba saboda 'yan shara wanda yawansu bai kai yawan mutanen unguwa ba sannan ba su da makami irin makami na hukuma amma mutane suna guje-guje suna boye-boye ina kuma a ce ga jiragen sama na zamani na ruwan bama bamai ga ainihin wannan ga tankokin yaƙi na ruwan ba babai ga bindigogi na zamani ana taɓarin wuta bai kuke ganin zai yi kasuwanci ko za mu iya ɗaukan yara mu kai su karatu ya zama to idan mun mutu an mun samu yara magada yara manyan gobe to da zarar an fara yaƙi ba in muka mutu ba mu da yaran za su gaje mu a wajen ilimi da wasu abubuwa to saboda haka in ka ji malaman salafiya suna cewa ku yi haƙuri akan zaluncin shugabanni abin da suke nufi kenan wato ba wai suna goyon bayan zaluncin shugabanni ba ne zalunci bai da kyau haramun ne shugaba ya zalunci mutane wajibi ne ya musu adalci to amma shugaba yana zalunta mu sai muka ce kuma muna so mu yi maganin wannan zalunci ta hanyar mu tube shi ko za mu yi yaƙi ne to sai muka ce wannan ƙoƙarin cire shi ɗin zalunci ne wanda ya fi ma zaluncin shugaban an gane idan a lokacin ana kidnapping da mutane goma wallahi da zarar an fara yaƙi za a fara kidnapping mutane dubu dan lokacin babu wata hukumar za ta baka kariya ita ma hukuma tana ta kanta ne sojoji da 'yan sanda za su tattara da karkashin shugaban kasa suna ba shi kariya mu kuma talakawa mu kashe kanmu a lokacin 'yan fashi za su zo girgiri wani zai gyama wannan gida na karfi ni ina son gidan fita gidan haka za ku kwashe kaya ka bar gidan sai kai Allah isa ba yan sanda ba sojoji ba kotu ba komai ina fatan gano wannan saboda haka in ka ji malaman salafiya suna ba a yin tawaye ga shugaba ba suna nufin wai suna son shugaban ba ne? ba suna nufin suna goyon bayan zalunci shi ba ne. a sakamakon da zai biyo baya in an yi tawayen shi ake magana an gane wannan ayi kada mu zamanto kaman ainihin ƙuda wanda in ya ga zuma ko ya ga siga ya ga ainihin fura furan nan ya sha siga ya ce wallahi tallahi zai ya sha shi a in ba ka shiga cikin sigan ka shiga cikin wannan fura za ka like ya ce wallahi ko zai like sai ya sha idan yana shiga cikin furan shi kenan ya mutu kenan amma ba ya sha Allah shi kiyaye to irin wannan shine halin da turawa suka tura larabawa kasashen larabawa ga baki ɗaya turawa sun tura zuwa ga irin wannan ra'ayi dan abu kaɗan sai ga larabawa sun zo suna zanga-zanga a titi suna fito na fito da hukuma kuma ba sa hankalta ba sa cewa mu duba abin da ya faru ga kasa kaza an masa kace kace ba sa ganewa ana nan ana yin na Siriya. ana nan ana yin na wannan kasar ah, ba Kenya ba wannan ana yin na algeria ga kasar nan da ake ta aka daɗe ana yi na somalia duk gaba ɗaya suna ganin ba a samu nasara ba ga libya ana nan ana yi ba a samu nasara ba amma suna nan sudan sun tono nasu ma sun fi wata ɗaya suna zanga-zanga a kan lalle shugaba ya sauka ya ƙara kuɗin biredi eh? ya ƙara kuɗin biredi Allah ya sauwake a ai ba su da abinci da ya fi biredi larabawa suna da wani abu suna kira shi ish shi ne abincin da kowane talaka na iya ci da talakawa da masu kuɗi suna ci to in ya ƙaru suna ɗan galabaita za su ce me? to shi yana maganin ba wuta to nan gaba ba ma wutan bane babu ba zai ma yi sha'awar ya ga wutan ba wani nan gaba in bala'i yayi bala'i ba zai so a ga wuta ba don kada a harbe shi zai so ya shiga cikin wani duhu ne da ba bai gani shi ba gaga mutum na neman haske to yana zo na lafiya ne amma in bala'i yayi bala'i wala kana son wani waje da duhu ne da ba bai gani ka ba eh. domin wasu tashi daga cikin yan revolution wannan kalma revolution ba karantarwa bane na musulunci yan zanga-zanga gaji mutum na wallahi sai an yi revolution a ƙasa sannan a zauna lafiya to wannan yana da fahimta ne na communism yana da fahimta ne na democracy ba fahimtar musulunci ba eh daga cikin manya-manyan wa'annan yan tawaye din ya kulu yana cewa manan tazirul farj ya atina mina sama ce ya ku jama'a ba za mu taba jiran wai nasara ya zo mana daga sama ba ba za mu taɓa jiran kwaran yawan bakin ciki ya zo daga sama ba ba Allah ne zai zo ya kwato mana haƙƙinmu ba mu za mu tashi tsaye labudda annahu la haqqana ba makawa mu karɓi haƙƙinmu wajen shugabannin nan azzaluman nan da hannayenmu kuma wannan mai maganan za ka yi tsammani ya fi kowa adalci to billahi lalle in ya hau za ka ce gara wancan a yana ihu yana jama'a an zalunce ku jama'a an hana ku haƙƙinku to bari ya hau ka gani ana yi hau kuma sai ga wannan shugaba da aka ce a cire shi ashe ya fa alkhairi fiye da shi ma shi kanshi din na'am ayyuhal jama'i ya ku taron jama'a ku zo haqqakum bi aydikum ku karba haƙƙin ku hannayenku innahu lam yamtad ayyadin bi hadha alhaqq lallai wato babu wani hannu da zai iya miƙewa da wannan haƙƙi in ba mu tashi ba Na la ta ala dinillah babu kishi ga addinin Allah wa al umma babu kishi ga al'umma irin wa'annan ba sa kishi ga al'umma su kawai suna kishi ne ga kawo wa abyarun nasu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wato wanda ya fi kowa kishi a duniya shine muhammad sallallahu alaihi wasallam qala li sa'ad ya ce wa sa'ad bin abi waqas radiyallahu an wallahi ana abyaru min wato ya ce ma sa'ad wallahi na fi ka kishi wallahi abyaru minni kuma wallahu abiyaru minni Allah ta'ala ni kuma ya fi da kishi ji ne. ni kai sa'ad na fi ka kishi sannan kuma Allah ta'ala ni ya fi da kishi na'am nan ma kara sa'ad a lokacin da sa'ad bin abi waqas ya ce ara'aita idza wajadta rajulan rajulan ma'a zawjati ya ya rasulullah me zaka ce idza wajadta rajulan ma'a zawjati hmm. idan naga mutum tare da iyali na ati bi arba'ati shuhud shin zan zo da shaidu hudu ne kafin hukunta shi ya rasulullah wallahi la adribannahu bi sayf gairu musaffa wallahi tallahi zan zan sare shi da takobi ba ba tare da na ba tare da jinkiri ba wallahi zan sare shi ba sai na kawo shi hudu ba ya rasulullah ina ganin shi wallahi zan kai shi lahira ala atajabuna min ghirati sa'ad. sai annabi ke cewa shin kuna mamakin irin kishin sa'ad bin abi waqas wallahi la ana aghyar min ce wallahi ni na bi shi kishi wallahu aghyar minni min shi kuma wallahi Allah ya fi ni kishi saboda wannan haram al fahsh saboda wannan kishi din Allah ya haramta alfasha eh ar-rasul gayur ala dinil shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kishi ne akan addinin Allah na'am wa guyud wagayur an ta tafasha al'ankara annabi yana kyama wato abin wato munkarai da yadu annabi bai san duk wani abu na barna ya yadu cikin al'umma annabi baya san alfasha ya yadu annabi ya fi mu kishi alaikum salam Thank you. wai wani ya ce zanga-zangan makaranta a yau gwamnati ba sa ciki to tana cikin ina ai kaga da suna yin wayo su mutane ce ai zanga-zanga akwai zanga-zangan lumana zanga-zanga yana rikidewa daga lumana ya koma za ga an fara zanga-zangan kamar na lumana daga baya sai ya juya kuma ya koma wani abu daban saka abinda shari'a ta riga ta faɗan nan cewa ba a yi mu shugabanni ta waye shine zama lafiya idan shugaba ya yi kuskure a masa nasiha shugaba ya yi kuskure a ringa yi masa addu'a Allah ya shirye shi malamai na kirki su ringa yi masa nasiha ya ji tsoron Allah ya bar abin da yake yi mu kuma mu dage mu ringa gyara ayyukanmu an gane idan mun dage muna gyara ayyukanmu sai shugaba ya sa mu gaba to Allah zai mana magani shi man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk mutumin da yake gaba da masoyina to na sanar da shi ya shirin yaƙi da yanzu idan shugaba ya zo yana so ya yi faɗa da mutane mutanen Allah wanda sun riƙe aƙida na sunna suna kiyaye dokokin Allah sai shugaban nan yana so ya zalunce su Allah zai kyale shi zai kyale shi ba idan kaga Allah ya kyale shugaba yana ta taka al'umma yana zaluntar su kuma zaluncin nan ya ci gaba Allah ya kyale shi to ka biki na talakawa za ga wannan su ma suna take dokokin Allah ba sa biyayya ga Allah tunda ba sa biyayya ga Allah idan mutum ya ji sharan masallaci zai yi zai na kasuwa to wannan shine abin da yake faruwa a gari saka hanyoyin gyara na ahli sunna ya bambanta da hanyoyin gyara na khawarij shi da khawarij yana ganin karfin shi ne zai karban maza. idan an zalunce shi yana da karfi wanda wallahi zai kwato haƙƙin shi shi kuma salafi yana ganin ba mai karfi wato karfi yana hannun Allah an gano wannan ku duk karfin shi ba zai iya karbo haƙƙi ba sai in Allah ya so saka bari ya bi hanyar da ya dace hanya ta shari'a ya karbo haƙƙi me hanya ta shari'a matakin farko wato a yi ma shugaba nasiha nasihan da ya dace da shi mataki na biyu a ringa yin addu'a Allah ya shirye shi sannan mataki na uku shine wato mu ko mu gyara ayyukanmu wayannan su ne matakai idan muka yi su to Allah ta'ala zai ba mu shugabanci na gari kuma Allah ta'ala zai mana mana maganin duk wani shugaba a zalimi tunda Allah ta'ala shi ya halice wannan shugaba din ko ba gaba ne to idan shugaba ya ce zai zalunci bayan Allah Allah ta'ala kuma shi ne zai muku maganin shi cikin sauki wa iyaz billah كشف الشبهات في مسائل العهد والجهاد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الثالث فذكر أكو أن يقال شيني أشي لا أقل من أن ينزل من حكم بغير ما أنزل الله من الحكام منزلة الخوارج باب أبن دي بقرنشي كما أسو كدا وان دي hukunci bigayar ma anzalallah wato daga cikin hukam a saukar da shi matsayi na khawarij min haisu ikhtilafil ulama fi kufrihim saboda malamai sun yi sabani wajen kafircin su kun gane wannan wanda ya hukunci bi gairi ma anzalallah ba tare da ya halatta ba malamai sun yi sabani wajen hukuncin su nam wa zahirul ahadith yadullu ala kufri khawarij wato zahirin hadisai suna nuni akan kafircin khawarij wa ma zalika amdul ulama uhudul khawarij amma kuma duk da haka sai malamai suka zartar da alƙawurra na kawarish mai ma'anin wannan wato wato zahirin hadisai kamar yayi hukunci kamar sun yi ridda amma kuma idan kafiri ya kulla sulhu idan dan kawarish wato ya kulla sulhu da kafiri malaman sunna sun ce wannan sulhu ya zartu to kaga me yasa aka ce ya zartu saboda ko da mu muna ganin shi kafiri ne ai sauran kafirai suna kallon shi a matsayin mai musulmi idan ya yi sulhu da kafirai kafiran ba su san wani kawari ba za su ce ne sun yi sulhu da musulmi idan mun zo bayan sun yi sulhu na zaman lafiya sai muka zo muka kai musu hari mun kashe su za su ce musulmi ba su da alkawari ba za su gane cewa ai wato 'yan kawari su ne muka yi alkawari da su amma ahalu suna ba da su ba shi ya sanya ko da ma sufi ne dan wahadatul wujud ya ba da amana yi sulhu da shi da kafurai na zaman lafiya babu yaƙi shekara goma to wannan abin ya shafe mu duk da cewa a wajen mu dan wahadatul wujud kafiri ne shi amma su kafiran sun san ya kafirta mu muka sani saboda idan shugaban mu dan wahadatul wujud ne kaga da yayi amma kuma ya zama to yana da sojoji yana da kaza a hannu komai na hannunsa za mu ci gaba da yin biyayya a gare shi muna addu'a Allah ya mana maganin shi sannan kuma mu ci gaba da yin nasihohi a gare shi zai yi sannan idan ya zartar da wani sulhu wannan sulhun ya zartu ba za mu ce tun da ai kafiri bane a wajen mutum abin da ya yi bane ba za mu saurare shi ba idan muka yi haka za mu za mu ɓata wasu maslaha masu yawan gaske na'am نعم وأجازوا dafa a إليهم إذا غلب sai suka halarta mika zakka zuwa gare su izabe? Izagalar, idan suka yi rinjayi su yan kawarish an gane duk da an yi sabani wajen kafirta su idan suka ba da idan suna shugabanci in za mu fidda zakka za mu ba su yanda muke ba gwamnatin musulunci cikakke haka za mu ba kawari zakkanmu. kanmu ina fatan gane a duba wannan da kyau an yi sabani wajen mai wajen kafircinsu to idan an yi sabani wajen kafircin mutum wanda bangare muke rinjayarwa muna rinjayar da musulunci da tun daga an yi sabani to ya nuna akwai wasu shubuhat da suka sanya ba a kafirta shi ba al'asalu baka makana ala makana to sai mu masa hukuncin musulunci an gano wannan ko to abin da ake so a nuna mana nan wajen wato idan malamai suka yi sabani akan alhukum bi ghairi ma anzalallah wasu malamai suka ce duk wanda ya hukunci da tsarin demokrasi ya bar tsari na Qur'ani ya zama to yana aiki da constitution kafiri ne wasu malamai suka ce ba za a kafirta shi ba sai in ya halarta idan bai halarta ba musulmi ne amma bai sabo ina ba sa gane wannan to kaga anan wajen an yi sabani wajen mai kafirta shi to anan wani bangare za mu dauka za mu dauki bangaren kafirci ne ko za mu dauki bangaren musulunci ne wato akwai ka'ida na al-yaqinu la yazulu bi shakk idan mun tabbatar kai kalmar shahada ka musulunta amma ko muna shakkan ridda wajen riddan ana ta jayayya ya yi ridda bai yi ridda ba yayi ridda bi ridda ba sai mu ce to al'asalu baqa'u makana la makana asali ko kowa za a bashi yanda yake ne da tun da dai mun san shi a musulunci riddan kuma sabani aka yi to musulmi ne an fahimci wannan ko to shugaba wanda yake hukunci bi gairi ma'an sallallah shin za mu kafirta shi tunda wasu malamai sun kafirta shi ko kuma za mu bashi akan musulunci sai an samu tabbaci cewa ya yi ridda don shi matsalar ridda ana so a samu tabbaci kamar yadda ka san rana ya bullo yadda ka san hudowar rana in ya fito kowa da kowa na ganin shi to haka nan muke so kowa da kowa ya ga wani yayi ridda ko ji wannan ko na'am wa qala ibn umar radiyallahu anhu abdullahi ibn umar Allah ya kara musu yadda ya ce na'am uh, tudfau ay az-zakat liman dala wato ana mika zakka ga wanda ya juyin mulki hmm. idan shugaba ya yi juyin mulki ya zo ya rinjayi mutane da ƙarfi ba wai zaben shi aka yi ba hmm. to duk da haka ɗan biri ne shugaba amma kuma a haka dai musulmi da sallan za a bashi zakka za mu miƙa mai zakka zai jagoranci sallan idi zai jagoranci sallan juma'a zai jagoranci jihadi za mu bi shi na'am wa nassa ala zalika ahmad rahimahullah imamuna ahmad imamu ahlus sunna wal jama'a shi ma yayi nassi akan haka bal innal ulama nassu sarahata ala sihati sulhi kai lalle malamai sun yi nassi a bayyane akan ingancin sulhu daga ga kafirai sai eh, da kuma alƙawarin su in suka yi alƙawari da kafirai to alƙawarin nan ya zartu fa qala suhunun eh imam suhunun ya ce Allah ya masa rahama wa amanul khawarij li ahli harb jaiz wato amana na khawarij ga kafirai harbiyun kafiran da bamu da sulhu da su sai ainihin shugaba khawarij ya ba su amana amana ya zartu ya halatta wa qala muhammad bin hasan Muhammad bin Hassan ya ce wa amanul khawarij li ahli harb ja'iz amanan khawarij ga ainihin wato su kafirai harbiyun wato ya halatta ta amani ahli adal kamar irin amana na shugabanni masu adalci wanda ba khawarij ba وهذا في amani, الأمانة الذي يكون من أحد الرقية wannan cikin haƙƙin amana kenan wanda yake kasancewa ga ɗaiɗaikun talakawa wato ya zamanto dan khawarij ne shi ba shugaba bane ba sai ya zo ya ba wani kafiri amana har ya shigo da shi garin musulunci yaya matsayin wannan amana din an gane ba wai gwamnati shi ba gwamnati bane shi shi kadai ne wani kafiri ce yana so ya shigo cikin garin musulmi ya kawo ziyara amma yana tsoro ce ka zo ka shiga garin musulmin ka zo ka shiga garin karkashin kulawa na na baka amana to malaman sunna suka ce wannan amana ta biyu saboda mu muka san shi dan khawarij amma su kafirai sun dauka musulmi ne ya ba su amana to saboda haka tunda sun dauka musulmi ba su amana to mu ma za mu za mu za mu bashi a haka din a matsayin musulmin ne ya bashi amana ku ce ni ko yawa anan babba ma dan kawari ba ko dan wahal wujud ko dan badiniya wanda a fili kabiri ne shi amma kuma yana nuna musulunci sai yana mulkin musulmi sai ya bada amana shi ma haka ne abin zai gudana za mu ɗauki amanan yayi tunda mu muka san cewa shi kafiri ne amma su za su ce musulmi ne ya bada amana amma musulmi sun ci amana yawwa fa kaifa bil ahdi am lil kuffar yaya kuma ga ga ainihin alƙawari ga mamme na kafirai ya zama da gwamnati da gwamnati ta yi allazi la yakunu illa min al-hakim wanda baya kasancewa sai daga shugaba shugaba ne ya ba da wannan amana ba daidai kuma mutane ba yaya kuma wannan wala a'lamu ahadan min al-ulama aqal sunni khawarij ban san ɗaya daga cikin malaman salafiya ba da ya bata sulhu na khawarij ga kafirai harbiyun bal wala sulh man lam yukhul kalam fi kufri kai ko da sulhu ma wanda ba a yi sabani ga kafircin ba akwai wanda malaman sunna sun yi ittifaki sun yi rida amma kuma duk da haka idan sun karbi gwamnati sai ya zamanto sun yi sulhu da kafirai to wannan sulhu za mu ɗauka sulhu tsakanin musulmi ne da kafirai za a zartar da shi kamar su bani ubayd al-qadda yan hmm. ismailiya badiliya kafirai ne su wa kasirun min daw min rafida da kuma da yawa daga cikin daulolin yan shi'a rafida al-mariqa wato wanda suke fita daga musulunci nam kasamaniyin kamar yan samaniyin su ma wa'annan rawatib ne wanda sun yi rida. wal da buwahiyun yan buwahiyin dukan su rawatib ne kaga duk irin wayannan bayanai masu zarfi ne ya kamata ce ɗaliban ilimi sun san yana da muhimmanci sosai eh? ina yi ذلك لأن صلح الكافر للكافر جائز wannan saboda sulhun kafiri ga kafiri ya halarta na'am قال علماء الدعوة النجدية ɗaya daga cikin malamai na da'awa Najeriya daga cikin malamai na saudiya yana cewa yana inganta amanan kafirai sashi ga sashi na'am sannan kuma yana halarta amanan kafirai ga wasunsu bil kitab wa sunna wal itima. da qur'ani a qur'anance da kuma sunna da kuma lura na hankali masha Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To kamar yadda kowa ya gani yanzu muna cikin wata na sha'aban ko? An shiga watan sha'aban. Saura kwana wajen ishirin da wani abu Ramadan. Saboda haka kamar yadda kowa ya sani alƙawuran da 'yan uwa suka yi wato ana kiransu zuwa ga su cika wani na alƙawura. Allah ta'ala yana cewa wa auku bil ahad innal ahada kana mafula ku cika alkawari domin lalle alkawari ya kasance abin aikatawa yawa kana mas'ula kai ya kasance abin tambaya saboda haka duk wanda ya san yayi alkawari kan wannan lokaci yayi da zai cika wannan alkawari dan lokaci ya riga ya kure ga mutumin da yake amsanan ga receipt a hannun shi idan kun tambaye zai gaya muku cewa a cikin mutane kaza to kusan mutane kaɗan ne kwarai da gaske suka ɗan ba da wani abu ma da yawa daga cikin zuwa ba cika ba saboda haka ana kira zuwa ga wanda ba cika alƙawarin nan ba Allah a dagi a cika saboda lokaci ya riga ya ƙure hmm. kuma shi ko da za a bada wanda suka bada ba suna kudin da baki daya na su bai wuce da wahala ima ta dubu da biyu abu zai kai ba kaga duka gaba daya a ce duk wanda aka rubuta da sun kai suna mana hmm. to mutane hamsin da wani abu suka rubuta sunayensu kuma nawa za su bayar abin da za su bayar gaba ɗaya ba zai kai dubu ɗari zai ma kai dubu ɗari da hamsin bai kai ɗari biyu ba ne hmm. in sun bada to in sun bada to ya ko ba su bada ba nawa ko wani bangare ne akwai dubu biyar biyar yanzu dubu biyar. nan mutum ashirin da uku ashirin da uku kuma bakwai hamsin da wani abu ne kuma wannan shi na ana halarci mutum